Thank

compassion من تمام طهارته وإلى تلك حق علم به وإزالة مسقه ودعمه لكم أقوى مثل تلك الدولة هو أي مثل تشين مقصود يلزمه بإزالة كلمة على علم به كلمة على علم سنة كلمة كلمة على علم به كلمة أقرب الأعمال وهو قطعه من أعماله cikin abu ba da yin maslaha da za ta zama shi kamar ya mutu kamar da za a samu sallama a shi za ta koma to kuma ya mutu ba a mushi ba sai ai sai an mushi kuma ya kare ba akwai ba kamar da alhali kuma da ba suna cikin cikin halittar da lahira idan za a kayar da shi tashi na lahira za a da shi da roƙonsa to ka ce a mishi in ya ce na ka ga babu babu hikima ne ba hikima ne ba hikima ne wani zai iya kawo ya

ku wannan magana da shi ai ko da aka ce za a tafi da rana mutum za a samu shi ba har ya zama a da su ce annabi ibrahim kawai da za a fara samu shi amma kuma babu ruwaya da zai cewa dokar ba za ta a wannan lokaci ku gane amsa eh, ya kafa da aka ce a yi to ai an ce kaciya ne ba ta yi da alhali za ta koma za a tashi za ta koma ranar ta yi a mata dalilin da ake za ta yi da ta kaciya amma kuma da kawai yi ba ko da aka ce ne tashi tsayara za a mai mana da jibawa za a mai mana da jibawa ko za a mai mana da jibawa to amma an ce kuma kafin shiga an zai za a tashi mai kaciya akwai kaciya a lahira akwai nasu akwai wani da aka samu cewa ya ce za a kaciya a lahira karba sau da haka kaciya masu da fa'ida da mamaci amma da kasan da fa'ida da mamaci fa'idodin suna da yawa da shi wanda aka annabawa da ba baki da Allah ya kira da sawa to da wajibi ne a yi sannan ko ya tashi ranar lahira da kara Allah zai yi mishi da babu a da wajibi farko wanda za a fara ba su ne da ba to ba a shi ta ba wani don mutum na sun haɗi ko ba ba ba an kada mutum da yanke ko ba ba idan yana da sun haɗi ko na ita bai shafi kaciya wannan haram nasu alaihi imamu ahmadu al-imamu ahmad haka ya nasta ba wa kad su'ila an al-muhrim yaqtati an tambaya al-imamu ahmad ne kaci ne aikin haɗi ko mai umra shi al-muhrim kuma kira al-muhrim يشمل الحاج والمحتمل فقال نعم في كثير قليل ألم نجعله من باب إزالة الشعر وتقليد الظفر لا في الحياة ولا بعد الموت الإمام أحمد بن ناشي دي دي دا شرع قاشي وكما ينتقم بابا لا في الحياة ولا بعد الموت هو أرعيوة هو أمسوة في كمان kun gani kun ga abubuwa da ai ana yanke masa ba ko za a lantsa a yanke ya halatta kamar yadda aka faɗi a yi masa aiki ko to amma ita kaciya ba za a masa sannan ba za a roma shi ba sannan idan mutum yana aikin hajji ko umara ba zai hana shi ya kaciya ba mun gani ba zai hana shi ya mun fahimci wannan waɗannan mutum a wajen al'imamu da tsayin su ne ya kawo su da wajen cinin kasuwa in ba manta ba eh, a nufin awwal na farko shi da yanayin yadda yake da kare ta aka jikin na uku shi ne zama ko ya musulunta da